kuɗi a kashe su Jama'a Assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke kokarin gabatar maku da shawarwarin masana a kan hanyoyin da suka dace da gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin. Makon jiya, Farfesa Aminu Muhammad Fage ya yi mana fashin baki akan tattalin arziki kana ya so mu bamu dalilin da suka sa tattalin arzikin najeriya ya taɓarɓare cikin abubuwan da ya taɓo har da batun rashin ɗorewar manufofin gwamnati akan tsarin tattalin arziki akan illar da rashin ɗorewar manufofin gwamnati ta yi wa tattalin arziki wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya yi wa alhaji babangida lamido wannan tambayar Iyaya ita gwamnati take tsara manufofinta bayan ta sami misali kudadanta na kashewa misali idan muke maganar wato kamar tsare-tsare ko kuma policy a turanci shine kowace ƙasa tana da masana tattalin arziki da za su zauna bayan an aiwatar da kasafin kuɗi za su zauna wato su duba wani tsari za a ɗora ƙasar tsari ne na nan da nan na kusa da kusa kamar yadda ake cewa short term plan ko kuma long term plan ne wanda za a yi shi mai hangen nesa wato wannan shine ke ta'allaka kasar shin za ta cimma burinta a kwana kusa ko kuma a lokaci mai tsawo saboda ya danganta da wato halin da kasa ta tsaci kanta a ciki in ya kasance kasa ta tsaci kanta a cikin wato garari na taɓarɓarewar arziki ya kamata a ce masana su zauna su duba su ga shin wani tsari gwamnati ke aiwatarwa a lokacin shin wannan tsarin mai billewa ne ko mai billewa ba ne in mai billewa ne wato a taru a goyi bayan gwamnati a nuna mata ga hanyar da ya kamata domin a cimma wani burin in kuma ba mai billewa ba ne sai a fito mata wani tsari daban wani zai dora wato kasar akan tafarki madaidaci domin da cin wannan misali in muka duba a shekarun baya lokacin janar abace na yana shugaban kasa akwai tsari da ya zo da shi wato ana kira da turanci da vision 2010 a lokacin hudu zuwa da biyar aka fito da wannan wanda ana ganin cewa idan najeriya ta kai wannan shekara ta dubu biyu ta dubu biyu da goma wato najeriya za ta zama tsara a a cikin kasashen da suka fi kowa cikin arziki a duniya to ana cikin ikon sa bai samu dama ya aito da wani abu ba allah mai suwa daga baya bayan yar ado eh, ya zo shi ma ya zo shi ma da nashi vision 2020 shine wato shekara ta 2020 najeriya za ta kasance kasa a cikin ajerin kasashe guda 20 da suka kowa tattalin arziki a duniya to Allah cikin kunsa shi ma da ya mutu wannan tsarin da shi eh, goodluck ebele jonathan ya zo sai ya ajiye shi shi ma ya kawo nashi tsarin shi shugaban kasa mai ci a yanzu buhari ya zo shi ma ya zo da wani tsarin nasa cewa kowa da irin yadda yake hangen cewa zai yi domin ya dora kasar akan tafarki bare da ci to za mu je ga maganar za mu dora akan maganar matsalar inda wato aka sami wannan matsala ta tattalin arziki ta samu tushe ga alama dai ka fara gaya mana wani abu daga ciki amma dai za mu zurfafa mu ji tun yaushe ne ma wannan matsala ta samu asali mu a nan najeriya amma kama haka dr mamadi musa cibiyar ku tana hada-hada ne wurin haɓaka harkokin cinikayya da kirkire-kirkire da uh, sauran al'amura da suka shafi kasuwanci gashi dr aminu fayye yana cewa rashin ɗorewar manufofi da tsare-tsaren gwamnati ta fuskar tattalin arziki yana taka rawa muhimmi wajen gurguncewar al'amura wai cibiyar ku wacce rawa suke takawa don ganin cewa sun jalin zamun mahukunta akan abin da ya shafi a waɗannan tsare-tsare wato economic policy to daga cikin abubuwan da muke shine advocacy da lobbying kwanan nan mun shirya abin da muka kira kano jiga business convention da zama su waɗannan 'yan kasuwa iyaye na kano na kasuwanci su su fito da menene damuwar da take da cikin kasuwanci na garin kano da jigawa sannan mu kuma kamar mu zama sakatariyar din da za mu ɗauki wannan al'amura mu miƙa a gwamnatin tarayya wata alfarma da muka samu ma a wannan lokacin shine accountant general of the federation babban akawun ahmed idris ya halarci wannan wuri ya kuma wakilci gwamnatin najeriya a lokacin muka kunshe abubuwan da muka kunshe na abubuwan da suke da shi muka miƙa wa gwamnatin tarayya ta hannunsa kuma ya yi ayyuka da dama wanda ya dawo mana da kusan guda uku akwai ayyukan da suka shafi masu harkar noman shigo da shinkafa da masu noman ta a bangare guda ɗaya kenan harkar shigo da tufa da kuma masu ƙoƙarin sana'antar da ita a nan akwai masu harkar gilas wanda suke ka duba yawan gilashin da muke amfani da shi a kasar najeriya da kuma wanda suke kokarin ganin cewar an samar da gilashin a nan musamman duba da cewar ma an yi sun yi nisa gurin nazari da cewar akwai ma yashin da a nan tsakanin kano da jigawa sun duba sun ga akwai wato uh, wannan ma'adini da za a iya yin gilas da shi wanda kuma wato za a iya shekara ashirin nan gaba ana ɗibansa bai kare ba shi ma mun yi wannan mun tura abubuwan sun je sun dawo kuma mun yi kokarin kiran waɗanda suke da wannan alhakin mun zauna da su mun ba su mun ce musu to ga abin inda yake su ma sun koma da shi za su je sake yi sannan su sake dama da shi mu kuma mu dauka mu sake mayarwa da gwamnatin tarayya da shi saboda haka yana daga cikin abin da muke yi kenan a advocacy da lobbying kokarin ganin cewar eh, mun turawa gwamnatin tarayya wannan Kuduri na su waɗannan mutane da damuwarsu domin ta duba ta ga kuma inda za ta iya shigowa domin ta warware wannan matsala. Ana magana policy inconsistency wato rashin eh, dawamar wato manufofi da tsare-tsaren tattalin arziki da gwamnatoci sukan kawo. tun da kai masanin zamantakewa ne ta al'umma wai ya irin waɗannan abubuwa suke shafar yanayin zamantakewar muta al'umma ƙasa misali to al misali eh, da zan baka shine kamar kai ne yau wani shugaba sai zo sai ce muku duk ku kalli gabas gabas za a tafi kun kama hanya an ce muku kilomita goma za a yi zuwa gabas ba ku kilomita biyu ba sai wani shugaban ya zo duk kun gama ɗebo iyalanku da matanku da dukiyoyinku kun taho kun yi nufi gabas ko kilomita biyu ku ci ba sai wani ya zo kuma da bulalarsa shi kuma sabon shugaba ne sai kaɗa ku sai ce kudu za a yi saboda haka kun gama shan wahala kafin ku dawo waccan matsayar da kuke kuma ku kama hanya ku yi kudu ga nauyin iyalinku ga nauyin dukiyarku ga asarar da kuka yi a wannan tafiya ta zuwa gabas wannan kuma ya da ya ce ku yi kudu saboda haka wannan tafiya kudin da za ku yi sai kun bata kudin tafiya zuwa gabas da kuka yi ba ku kai ba kun bata kuɗin dawowa inda kuke sannan ku sake bata dukiyarku ku gurin kama hanya zuwa wannan kudin shi ma ba ku yi nisa ba sai wani sai ya zo sai ya ce a'a ai arewa za a koma wani kuma an ya da ko kuma ya ce sai wani ya ce anan za a tsaya wani kuma saboda haka kullun shi dan Najeriya kada shi ake yi ba a shi ya kama hanya guda daya ba ya kai yanzu misali kudurin eh, da wannan gwamnatin take da shi inda misali shekara goma za ta samu ko ashirin inda ana yin haka misali tana kai to da watakila ta cimma nasara amma idan shekara hudu za ta ko shekara takwas ba ta kai shi lokacin da ya nuna ba wani ya zo bai dora a kan wannan ba to duk an duk wahalan nan da yanzu jama'a suke sha ana wash wash za ta tashi ne a banza shi ne babbar matsalar da take kawo wa zamantakewa mutane sun fara haƙura da import wato shigo da shinkafa da sauransu sun fara tunanin noma ta anan to in wata gwamnatin ta zo ita kuma da kudurinta ta ce ta buɗe buda kowa ya shigo da shinkafa ya shigo da alkama ya shigo da auduga ya shigo da kaya da sauran abubuwan masarufi wanda suka fara kama hanyar nan su kuma duk ginin da suka yi sai sun rushe shi kuma sun zo sun yin wannan to gurin rushewar da kama wancan din anan za a samu asara mai dimbin yawa wacce wato gaskiya ba wani lokaci da za a iya samu da za a iya kididdige ta alhaji babangida lamido irin wannan kwangabakon bayan kamar yadda yake uh, wato rashin dorewar manufofin tattalin arziki suke shafar zamantakewa kamar yadda dr hadi ya magana cewa sai an ce ku yi gabas kun tafi sai wani kuma ya zo ya ce ku dawo ai kudu za a yi ko arewa wai kuma yana shafar sha'anin masana'antu ai mu muka fi kowa samun rauni a cikin wannan harka domin me yau in ka duba kamar ghana lokacin da aka shiga millennium goals daga yiya 2000 ghana ta yi daftarin mulki na shekara hamsin kan cewa ko me ko siyasa ko soja duk wanda yake kan mulki sai dai ya ɗora kan wannan layi da suka bi a bishan 2010 lokacin abacha bishan 2010 mm. wanda za a gyara ƙasa a kasa ta a horamin dawo da martabata da tattalin arzikinta domin me domin najeriya kusan duk afirka ba inda ita ce uwa ba da mama ina yaro aka yi wa gawan muka daga tuta aka ba wa hailar salashi fan miliyan daya ya zo garin nan ziyarar kawo aiki ba a kai shi lagos ba kano ce dimbin inda arziki yake domin muke da gyada muke da dalar gyada mu ne masu irin tafiyar da gudanar da harkar arzikin najeriya mai karfi fadar kano aka kawo shi muka daga mai tuta a nan ya jari har ya airport ita kanta ethiopian airways airways da kudin najeriya aka yi ta A ta 1972 haka kenya arab mai na kenya ya zo a wannan lokacin shi ma aka yi mai wannan gudunmawa ya je ya kasarsa ya gyara kasarsa haka robert mugabe a zimbabwe haka aka haka kenneth kawunda ni in na fara ga da hailar salasu da libya duk sun zo garin nan muna firamare school lokacin gawar. najeriya tana cikin manya-manyan ƙasa masu arziki wanda yake ta rike ƙasan ta rike ƙasa afirka ma to irin wayannan abubuwa na tarihi mutane ba sa duba irin ɗimbin arzikin da allah ya wa 'yan najeriya ta ma'adanai da abubuwan ma da wanda ba mu sani ba sanan da mutane masu kaifin basira duk lokacin da ba a bambancin yare ko sana'a da ka duba irin masana'antu da yawa kamar a kano duk wani kaki na soja ko na ɗan sanda da komai a bagauda textile ake yi akwai irin kwandubinka leshi oganza yana nan a nan kano ake jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba a madadin bakin namu dr aminu muhammad fage da dr muhammad hadi musa da alhaji babangida lamido da wakilin marke kano mahmud ibrahim kwari da Hero Diodone wanda ya daidaita mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. ya kashe su ta Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.